bismillahi Rahmanir Rahim. Inda rai kashi na hamsin. Washe gari har ta ɗan ji sauƙi don har ta yi breakfast ya kuma ta fara jin tashin zuciya kan kace kwabo da ƙeyar da breakfast ɗin tas. Shin gaggawa ta ce ɗauke ta don jikinsa ya fara bashi wani abu daban musamman yanayin canzawar fatar da kuma wasu halayen da take nunawa tun a ɗan baya can. cikin jin tsananin tausayi ya tsungume ta adawa ta biyo bayan su don su da su tafi skul ita kanta adawa ji take kamar kamo cutar ta dawo da shi jikinta musamman yadda lokaci ɗaya jikin shi mai ɗan saki alamar aman ya sakar mata da jiki cikin kula ya saka ta a mota ya daidaita zaman zamanta akan kujera kana ya shige motar adawa ta shiga gaba tana masa magana cikin lallabawa shi kuwa da ido yake nuna wa direbansa alamun ya yi sauri sai kuma kalli adawa cikin sanyin jin tana cewa taj ba zan iya zama ba ban bi ku asibitin nan ba hankali na ba zai kwanta ba dan mishi ido yayi cikin jin daɗin kula da addawa sosai akan su yace ni ma ina so ki kasance kusa da mu yayi addawa da sauri ya shigo asibiti har a lokacin Ishma tana yi kakarin amai sau biyu a hanya direban na yin fakin fito da ita cak ya daga ta ya manna ta da jikinsa sorry Ishma sha Allah za ki sauki yanzu na ina tare da ke ba zan bari ciwo walar min da ke ba sorry habibti ina son ki ki haƙuri yanzun nan za ki samu rabi ita kuwa jin sa ya kwantar mata da hankali duk da babu wani zazzaɓi ko ciwo illa tsananin mutuwar jiki da son jin bacci sai ƙarin amai da tsananin kasala ya kaɗai ke damun ta da sauri ya shigo cikin babban ofis ɗinsu da ita ganin sai sa nurses suka miƙe cike da girmamawa suka yi kansa yana girgiza musu kai da su zauna su kula da patient kai tsaye ɓangaren ofis ɗin sa ya wuce a nan tare da su dr farida dr abbas da dr amdas a kiɗime suka yi kansa ɗaya eh, lokacin da ya kwantar da ishma kan gadon marasa lafiya na ofis ɗinsa cikin tsananin kulawa da lafiyar matarsa ya kalli da farida please maza yanzu nan ki kawo kayan gwaji ki ɗebi jininta cin girmamawa ta wuce zuciya tana yi mata kaikai akan yadda ya sauya kala fuskarsa babu annuri saboda matarsa babu lafiya. A sanye ta ɗebo kayan gwajin ta matso kusa da Ishma da idanuwanta suke a rufe. Da tabbas da amsa suna jera mata sannu akai-akai. Cikin son hannun matarsa ya ɗage mata riga ya nemo ɗin da kansa. kana ya kalli Farida ya mata alama da taɓiba. Bayan ya zauna a gefen gadon, sai da Farida ta saki ajiyar zuciya kana ta saka nidal ɗin a cikin skin ɗin Ishma. Wash Ishma ta ce, cikin ƙane ido ya matsa fuska sorry Ishati, sorry Habibti, insha Allah you will get better soon, sorry, so sorry Hayati, yanzu na zaki warke. Rinsa ido Farida ta yi cikin jin tsananin zafi da takaici. Tana kallon irin zafin da yake ji na ciwon matarsa, tana kallon da jikinsa ke bari a kanta, shi ne zai ita ta ta rako duniya kenan kamar kwawaye zai balle mata haka ta ji yana sanya jikinta ta wuce wajen gwajin tana ji yadda ke lallashin matarsa tamkar zai cire ciwon cikin a jikinta ya dawo da shi kansa haka take fata haka ta so haka take muradi me yasa yanzu ta jefi karfinta me yasa wannan matar ta sa mai shegen kyau matar ta mai shegen kyau da farin tsiya ta fita a wajensa ita kuwa dawaran ta jagule ta tsaya gefen Ishma tana ta mata masajin kafarta tana jera mata sannu ita kuwa shi kusan kunya suka bata yadda duk suka ruɗe cikin ɗan jin jiki ta ce kwantar da ku, don Allah ni ba wai sosai nake jin jiki ba ai ishma kar ki damu ai kula da ke dole mu ne Allah dai ya baki lafiya kin ji Addawa ta ce tana ci gaba da tosar kafar shi kuwa ya zuba mata ido yana nazarin sauyawarta sosai tana cikin ransa na jin santa da ƙaunarta da soyinta da ke a zazzanarsa minti goma sha biyar ya hango dr farida ta nufo su cikin wani irin yanayi kamar mai son fushewa da kuka yanayin tafiyar kamar macijiyar da aka sare mata rabin jela fuskar ta tamkar ta zazzago yadda take rawa a tsaye ta tsaya tana masa wani irin kallo a cikin rawar murya da kokarin mayar da hawaye da suka cika mata ido ta ce congratulations dr afif sai kuma ta sauri ta miƙa masa da zuwan ɗin kana ta juya da sauri tana kallon dr abbas da ya kafe ta da idanunsa na tuhuma shi kuwa ta kuya waye cikin sauri da tsananin farin ciki da godiya ga ubangiji yesu shukur a tare da shi addawa cikin farin ciki addawa ta rungume su Allah na gode maka, Allah kai ne abin godiya. Yau na rasa kalmar da faɗi, na rasa me zan zance. Ashe farin ciki na sa ka manta kalmomin kwatanta shi. Ko kalmomin kwatanta shi. Alhamdulillah Allah na gode maka ya Allah. Lawa ta faɗa cikin jin daɗi. Dokta Amnas da Dokta Abbas kuwa suna tsaye a kansu suna ta nishaɗi tare da jiran addu'o'in sauka lafiya. Shi kuwa ta turmushi idanunsu yana hango kansa a matsayin uba. Ga Afisha ɗiyar Ishma rayuwarsa shi kenan shi ma yau Allah ya zarta shi da samun zuriya shi ma ya zama uba. Ashe dama haka kawai ɗan adam ke ji don ya tsinci kansa a irin wannan matsayi na kyautar mutum da mahaliccinsa. daga mahalicinsa, lalle wannan rana ta musamman ce wannan ni'ima ba ta da abin kwatance a wajensa sai kuma ya saki ajin zuciya kalaman da adawa ke yi na tsananin godiya suka dinga yi masa yawo ishma kuwa zuciyarta ce ta fara buga fat fat fat wani ne yanayi na farin ciki ya shige ta wanda suka cika tab da hawayen daɗi da tsananin godiya ga Allah tana kallon sun kai su shukur ba ta da kuzarin da za ta yi miƙewa amma tabbas ta yi hamdala ga Ubangiji ta yi masa godiya bisa ni'imar sa ta haɗa jini da tashi da burinsa na samun ahali tare da ita gaba ɗaya nurses ɗin asibitin ne suka cika a wajen suna taya su murna sai wajen yamma doctors ɗin suka koma ɓangaren su cike da murna cikin jin daɗi da abbas ya ce doctor kuma alhamdulillah abin nema ya samu kafin ya ƙarasa sai ya shiru yana kallon ruwan hawayen da suka taru a cikin idanun dr farida tana cije gefen bakinta cikin tsananin huci da takaici shi ko ta rungume cikin tsananin kulawa bayan ta tashi daga baccin da aka yi mata allura don ta huta Kin zama ummu a fishan? Allah ya yarda. Alhamdulillah yarda mata a kunne kana yi wa goshin ta kiss. Ita kuwa sanyi daɗi da annishuwa ta ce, sai ta lumshe ido kana ta sauka ƙasa ta yi sujudu shukur ɗin. Tun ƙudurin niyyar yi duk sanda ta ji ƙwarin jikinta. Cikin jin daɗi ta gode wa Allah bisa ni'imarsa. da ba ta dama ta zama uwar 'ya'yan babban mahaddacin alƙur'anin sa kamilallin mutum kamilallin mutum da kowace mace da kowane a ke fata haɗa jini da shi sai kuma idanun da suka ciko da ƙwalla saboda irin tsananin farin da ta hango a fuskar taj wanda da ba taɓa gani ba daidai lokacin da abbas ya dawo ofis din congratulations mu ubangiji allah ya raya ya baki lafiyar kula da shi wata tsatsiyar gurguma ta ce kuma yi wa ishma kana lumshi ce na roki allah ya bani salihar mace nagartacciya sannan ya saka min zuri'ata a tsoronta tabbas na gode wa Allah da ya amshi addu'ata kika kasance irin kalar mace da na roki Allah ya bani ishan ta ce Allah ya miki albarka Allah ya sauke ki lafiya cikin aminci da karanci Allah ya albarkaci rayuwarki da ya ko ɗan da ke cikin cikinki cikin tsananin irin shock da tsananin birgewa da ba sai yake cewa amin amin duk da yana kallon inuwar dr farida wacce ta tsaya a bakin ofis ɗin da alama tana kallon su wadda yake tunanin zuwa yanzu ta gama jika kayanta da ruwan hawaye ita kuwa shi makasarar ciki ji nisa ta ƙara narkewa lallausan jikinta a cikin a jikinta tana jin daɗin ta a jikinsa sai kuma ta ɗan muskuta kanta kana kamar tana son ta ce ta ci mu tafi gida ta faɗa tana kallon addawa da ke mata sannu shi kuwa ta sai da ya lumshe ido cikin ɗauki da ƙauna ya ɗaga mata kai sai kuma ya ƙara matse ta a hankali a jikinsa kana ya fara tafiya da ita a hankali ganin kafa tana ɗan rawa ya sa ya tsungume ta da sauri ta saka wuyansa da hannunta tana jin daɗin kuma domin har da Allah ta ji daɗin hakan Yalin nisa ta kwantar da tattausar fuskarta akan kafaɗar ta tare da lumshe ido don ta san ta kalli bayan idon kowa balle ta ji kunya. Ta gaban Dr. Farida suka wuce, da ta kura musu ido cikin fitar hankali da damar zuwan ta duniya tunda har ta kasa samun abin da zuciyar take jarabar su suna fara da abbas sai kalle ta cikin rarashi kana nuna mata kujera please dr da ki zauna mu magana rungubar da kanta ta yi hawa yana ƙara jika gaban rigarta ta taba fuska irin na masu kukai ta shirɓan nan kana ta zauna a nutse ta kalle shi ido cikin ido sai kuma ta rushe da kuka mai tsotika ta ce shi kenan na yi asara me na rasa ni ba mace bace mai kyau ni ba mai ilimi ba ce ni ban isa ta ce so ni ba ne ta sami da ta'aba sai da girgiza kai cikin ajiyar zuciya da tsananin tausayin ta kana ya ce a ce ko kaɗan farida duk abubuwan da kika lissafa ba haka ba ne abin da nake so ki gane shi so wani abu ne daban mai zaman kansa da kuma tsiro na musamman da ke kafa bisan kansa a bisa dalilai masu yawa ki kalli taji da matarsa da kyau kina ganin kin san haɗin Allah ne haɗi ne da ya haɗu ko hadisinsa hasidin sai ya san haɗi ne da ya baya buƙatar kushe shi ko hassada mai zai hana ba za ki sassauta wa kanki ba ki nemi wani ko don rage wa kanki damuwa da kunci tabbas yanzu dr taj hankalinsa na kan sare har matarsa ba na jin ko a gaba akan wani dalili zai karfato da hankalinsa gare ki ki sassauta kina da masoya taj kina da masoya sassauta kukan ta yi kana tana kanar da abata ce na sani doctor don kun wahala nake tun da jimawa amma wahalar zuciyata ta kasa sauke nauyin da na ɗaura mata Allah ya sani kowace mace za ta yi buri da fatan ace ta ci ne mallake ta babu laifi dan na nace wa mutum kamar ta ci amma kamar yadda ka ce shi ma yana da wacce yake so dole na sauke wa kaina nauyin wata rayuwar da wani ba shi ba domin dai iska tana warar da mai kaya ka. ya kamata na gane wannan ta faɗa tana jinjina kai bai taɓa wulaƙanta ni ba sai da na fara ƙoƙarin wulaƙanta iyalinsa bai taɓa kula ni ba da sunan soyayya babu ruwansa da wannan amma babu komai zan yi haƙurin mai rajiyar zuciya dokta ba sai sake kana ya ƙara rufa mata gwiwa cikin yabo kina da kyau da tsarin da kowanne miji zai so ki kin kai kuma kin dace sai ki haƙuri da abin da kike so ki nemi mai son ki samu ingantaccen rayuwa domin ke din babbar mace ce kuma isasshiya Murmushi ta sai kuma ta sa hannu ta share hawayenta tare da casu su ma su ne kyakkyawan da za su iya rayuwa a duniya har su samu miji irin da ta fi Hafizin Alƙur'ani son kowa. Jigilar kan tsaye jikin bangon ofis ɗin kana ya katse ta cikin lallabawa da son cusa mata abin da ya daɗe yana son cusa mata. Ke ma kyakkyawar mace ce da ta kai ta mallaki dukkan abin da take so musamman idan ta kalli wasu mazan ta fuska da take kallon ta ce. Ki wayo ki kalli tarin masoyinki, ki zaɓi ɗaya ki rayu da shi, A nan za ki gane soyayya wata aba ce ta musamman da ba ta iya misalta ta kowace fuska. Ki rike abin da yake naki sannan ki bar wanda ya fita a hannunki duk wa kuwa irin san da kike masa. Cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ta ji ya fara ratsa ta fara tunanin maganganun Dr. aba da suka fara yi mata tasiri a cikin zuciyarta. Ethiopia Malam ne zaune a falon Ummi yana zaune gefensa ita tana zaune a gefensa tana ƙoƙarin zuba masa abinci. Tun jiya fuskanci kamar tana cikin dama don ba ta da walwala. yanzu ma fuskar ta ɗaure bai san dalili ba bai san me yasa ba amma zuciyarsa na ta harba domin babu abin da ya tsana sama da fushinta hankalinsa baya taɓa kwanciya kama hannun ta yi da ke ƙoƙarin zuba miyar wake a cikin robar ta ɗan kwace tana cewa abincin ka zan zuba maka cikin damuwa ta ɗan tashin hankali ce hankali na ya tashi ne sannan na ɗan shiga damuwa saboda ban san akan me kike fushin nan ba da ɗan mamaki ta kalle sa kana ta yi kwafa sai kuma ta sunkuyar da kai sai ta ji ba za ta iya juriya ba tuni idan ta ya fara taruwa ya fara tara ruwan ciwon rashin ɗanta cikin muryar da nuna ƙaunar zuciya ta ce damuwa ta ai ba damuwa ba ce da za ta iya damar ka damuwar ka ce kawai damuwar ka da za ta iya damar mu shirya yana juya zantuka kamar dai tana son jefa masa bakar magana kamar kuma dai tana nuna muhimmancinsa a gare ta sai ya dan gyaɗa kai cikin tashin hankali ce to zama na abincin da yawa sai mu ci tare kai ta ce a ƙoshe nake malam. Ka daure ka ci naka. Ta faɗa tana ƙoƙarin tashi da sauri ɗaga kansu yana kallon ta cikin tsananin mamakin sauyawar ta lokaci ɗaya. Ina za ki tafi ki bar ni? Da kyar ta iya haƙurin sai ta kanta kana ta ɗan cije ta sanin ta ce zan tafi na zaga. Tana faɗin hakan ta wuce a sakwanni tana jin ƙuna da tsananin takaici. Tana zuwa bakin ganin ta rushe da kuka sai kuma ta fara magana a hankali cikin kuka. har kana da baki min magana da nuna soyayya ka kwarar min ɗa babu wanda zuciyarta za ta iya jure zama da mutumin da ya azabci danta. ya hana ni magana da gudan jini na kan son zuciyarsa da rashin yarda da kaddara sannan ya tumurmutse ni da kafe ni da wasu nau'ikan shurɗansa na azaba sannan ya saka rangani na cikin annishuwa sai ka ce ba uwa ba me yasa ka kasa gane uwa ce ni ga taci me yasa ka kasa gane tsananin ƙaunar uwa ga ɗanta ya katan da ɗana ya hana shi mu'amala da danginsa ya kore shi sannan a haka ya saka ran ganin farin ciki daga gare ni ta girgiza kai tana jin tsananin kunci da malam ya zabga mata cikin ranta Tana da ciwon ɗaure sharuɗansa da mahaifiyarta ta yi na nuna ita ma ba za ta yafe mata ba in ta abin da zai raba aurenta da malam ba dan kalaman adawa ba Allah ya sani shine kuma shaida da tuni ta kashe auren ta tafi wurin ɗanta cikin zum da kullata ta sun da kanta akan cinyarta ta ci gaba da rarra kukanta tana jin da a ce malam bai kafe ta da sharaɗin da ya saka wa taj ba na tsine masa ba akan rabuwar su tabbas da ta jima da bar masa gidansa in ya so sai ta nemi yafiyar addawa amma a matsayinta na uwa da kan iya yin komai akan ɗanta za ka jure zama da shi za ta jure kallon fuskar mara har zuwa lokacin da komai zai daidaita kudan rayuwar ɗanta ta ci ta yi kyau domin ta san tsinuwar iyaye masifa ce a kan 'ya'yansu shi kuwa ya bayar da tsanin damuwa bi bayanta da kalo har ta ƙurewa ganinsa kana ya sauke kansa cikin ajiyar zuciya na kallon abincin da ta jera masa wanda yake tsananin so ga ƙamshin abincin amma ba shi da kuzarin da zai yi farin ciki da sa a sanye ya miƙe ɗakin sa yana kallon agogo ƙarfe goma dan ya jima a falon yana son kamo tunanin da zai yi akan ummi ya gaza ya sani ta yi ƙoƙari amma dan mai soyayya za ta rufe mata ido ta kasa hango bala'i da masifa da ta ce ɗaura kansa ga zina ga kisan kai kuma ta ja bakinta ta tsoke ta kasa magana shirya dai ɓansa yana jin tsananin takaici na gujewa gaskiya shi kuma ne mai zafi da gudun haƙƙi da tsare wasu biyar mutunci akan sa babu abin da ba zai iya yi ba don me ta zai bata masa suna kuma a ce ba zai hukunta sa ba saboda sun zuciyarsu ya sani da yawa ba sa maraba da hukuncin da ya yanke musamman ummi amma wannan shine daidai domin ba zai taɓa iya zama da shi a cikin gidansa ba da ya ce ummi ta yi masa kyakkyawan sani da ta fahimci waɗannan kaɗan ne daga cin halayensa na ƙin rashin allaci da ƙin gujewar mutunci kansa ya sara ga yunwa ga ciwon kai ga damuwa ga tashin hankali a haka wani irin nauyin bacci ya kwashe shi a gigice ya barka cikin mummunan farki da ya rikita masa lissafi babban ɓacin ransa yadda ya isa kasa motsin jikinsa tamkar wadda aka saka manyan igiyoyi aka ɗaure ilahirin jikinsa ga wani irin ciwo da kansa yake yi kirjinsa ya rike zuwa bayan sa haka gaɓoɓinsa duk suka ciwo suke yi bai taɓa jin ciwon jiki irin wannan cikin tashin hankali ya fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana addu'ar duk ta zo bakinsa aka yi samu ya dan motsa jiki tare da lalbo wayar ya kira wayar sai kira ummi ita ko wani kiran sai sa ta ya ta yi mummunan tashi musamman da ya tashe ta daga mummunan farki da take yawan yi tun daga aka yi wa Afif kazafi da sauri ta miƙe tana jin tsoro ta tashi da shiga ta tashi hankalin ta ta nufi bangaren malam tana da hanya kamar za ta kiɓe a kwance ta same shi yana fitar da numfashi a hankali a hankali ta ƙara kusa da shi bayan ta kunna ƙwan ɗakin yanayin sai firgita dalilin firgita ta dalilin da ya sa ta zauna kusa da shi tana tambayar sa cikin tashin hankali malam me ya same ka kalin ya kana ya sauke kai yana jinjina azabar ciwon kan sai kuma zuciyarsa ta hararo masa mummunan farki wanda rabonsa da mutane cikin mafarkin nasu sama da shekara arba'in baya ya lumshe ido yana addu'ar Allah ya sa ba zai sake irin mafarkin ba domin baya fatan sake saduwa da suwar abada baya fatan sake ganin su baya kaunar su ko kaɗan malam me ya same ka hidimar da cikin tashi hankali su da ta katse masa tunanin mutanen da ya tsani gani a mafarkinsa wanda ya kira ƙara ganinsa a mafarkin da muni mafarki ma ya fi mu yafi muni a cikin munanan. sai kuma ya kalle ta kana cikin jin jiki da fitar da numfashin ce. ko ina ne ke min ciwo a jikina ba na jin daɗi ko kaɗan amma fatan dai yanzu kin daina fushi da ni ko hawaye ya kuma ta idanunta ta sa hannu akan bakinta tana mamakin furucinsa mai tsuma zuciya shi da yake a kwance babu lafiya amma a fushin ta yake sai kuma ta tsananin tausayinsa cikin sauri ta rage kai tana yi da zaka ni ba na fushi da kai malam ko ina yi na janye ba zan ƙara ba ta tsara magana cikin wani irin na matan kirki shi ko ya ni a hankali ya ɗan janyo hannunsa ya riƙo mata hannun kana ya ce na kasa tashi ko ina yana min ciwo kamar zazzaɓi sannan kaina na sarawa ki samu ki min tofi ko na ɗan samu relief da saurin tashi ta ɗebo duk wata abu da duk wani lukewarm wata ta tsaftace shi da tawal ta sun karo shi jikinta na kakarwa kamar ta fashe da kuka sai kuma ta saurin ijiye robar cikin tashin hankali kallon fuskanta take yi da mamaki hankali a tashe ta zura wa fuskansa idanu zan dakata a nan kar ku manta ku yi subscribe ku like mu ɗafinci na gaba